أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘yan uwana musulmi tare da ku kamar kullum muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halitta kowa da komai ya halicce mu ya ba mu lahiya kuma ya ba mu ikon samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa na aƙidar musulunci wadda aƙida ce wadda take ba mu damar gane haƙiƙanin addini na Allah mu samu mu yi aika ayyuka wanda Allah subhanahu wata'ala yake so masu kyawu wanda ya yarda su wanda shi ke ba mu dama kamar kuma yadda muka sani mu samu babbar rabo a wannan duniya ɗin da kuma babbar rabo a ranar lahira muna fata ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu wannan dama ɗin bi haƙƙi muhammadin wa alihi tayyibin tahirin ‘yan uwana musulmi kamar yadda muka yi alƙawali a yau muna so mu ba masu tunanin jabar amsa game da tambayoyin da suka yi game da kukun mu ishkal da suka yi da larabci kenan saboda suna son su ce su a ganinsu duk ayyukan mutum wani ne ke aikata su wai Allah ne ba mutum ba saboda mi saboda kamilalla irada kenan so wanda yake da so da ƙudura Shi ne Allah wanda yake mahalicin kowa da komi kowa da komi ba wai kawai halittu da muke gani ba hatta ayyuka wane ne suka ce Allah ne wane ne ya tsara komi cikin ilimin shi tun tun azal ya kaddara kenan Allah ne wanne kuma yake hukuntawa shi ma dai Allah ne tauhidi wa ake kaɗaitawa? Allah ne kawai Allah komi shi ke yi duk abin da ka gani Allah ne ya yi abin da ba gani wato Allah ne bai yi shi ba kenan duk abin da Allah ya ga dama shi ke yi mutum ba ya da wani zaɓi cikin ayyukan shi ko kaɗan suka kawo dalilansu cikin ba da amsoci za mu ƙara maimaita dalilan nasu wanda muna ganin wannan tunanin gaba ɗaya kwata-kwata wannan tunanin kuskure ne saboda ɗaya daga cikin abin da za mu gane cewa kuskure ne da duk ayyukan mutum gaba ɗaya Allah yake aikata su da Allah bai aiko alƙur'ani ba da ba ba annabawa wahala ba wajen isar da saƙo dare da rana suna shan azaba wasu ana kashe su wasu a su kai annabin ma annabin rahama sallallahu alaihi wa an shehe shi an shi mashi ciwo an hiddo mashi jini duk dan saboda ya isar da saƙo kuma ya ce ma mutane akwai lahira kawai ba wai wannan duniya wadda muke gani ba a'a akwai ranar lahira wadda tana zauwa ita wannan rana ɗin Allah zai ba duk wanda ya aikata abin kwarai kyakkyawan sakamako wanda ya aikata aikin banza kuma zai haɗa shi da wannan gidan wanda ya tanadi gidan wuta kenan kowa za a bashi sakamakon shi da lalle dai duk ayyukan Allah sun game har na mutum duka nashi ne ba mutum ba ne yake aikata su da lallai Allah bai yi wannan duk ayyukan da ya yi ba na aiko alkur'ani da annabawa jeri wasu an yi su cikin zamani guda wasu kuma jeri ga juna in wannan anabi ya yi wannan anabi ya zo duk suna ƙoƙarin su isar da saƙo na Allah ɗaya daga cikin abin da za mu aza cikin hankali duk mai hankali yana gane cewa lallai wannan ba ƙaramin kuskure ba ne a ce wai duk ayyukan da nake yi Allah ne ke yin su in zagi wancan a ce Allah ne ya yi in bigi wancan a ce Allah ne ya yi in kashe wancan a ce Allah ne ya yi in yi kaza a ce Allah ne ya yi komi Allah ne shin yana yiwa shin ya kai mai hankali ka da wannan to daga cikin dalilin da suke kawowa zan ba da amsa da guda guda nan banda wannan amsa ta hankali wadda ta wuce akwai wani ma tunani da suke kawowa da cikin ishkal ɗinsu wanda tana yiwa cikin darasin da ya wuce mun kawo shi ba suna cewa wai hada tarbiyya da gado da muke samun kanmu ma'ana za ka samu ɗan adam duk abinda. ya zo da shi ya gara ne daga iyayen shi in shirka ne in kamanni ne in ayyuka ne in zamani ne da ya samu kanshi da gidan da ya samu kanshi da launin da ya samu kanshi da yaran da ya samu kanshi duka dole ne ya samu kanshi tunda a nan ne Allah ya halice shi baya da wani zaɓi saboda haka nan duk abin da yake yi kenan Allah ne yarda ya shi Allah ne ma ya ce ya yi kai Allah ne ma yake yi kamar da suke nunawa a nan wurin amsar da za mu bada za mu ce ya kai irin wannan tunanin ka sani cewa na'am akwai abubuwan da Allah ya tsara dole ne dole ne ka hito ta wannan hanyar misali kamar yadda ka ce ko kamar yadda mai iskali yake cewa iyaye wa ya zaɓa maka Allah launi wa ya zaɓa maka Allah yare da inda ka samu kanka cikin yaren da ka samu Allah ƙasar da ka samu kanka Allah ga nan abubuwa za mu yi ta zanawa da yawa wanda daga cikinsu wannan lalle lazim ne ka samu kanka amma abin da ya shahi irada da abin da zuciya take iya ta zaɓa don ba komai ba ne Allah ya kasa su kashi daban-daban kenan ba komai ba ne za a ce wai Allah ya riga ya zaɓan mani dole in yi wannan abubuwan a'a akwai wasu abubuwa ya bari zaɓi ne akwai abubuwan da dole ne in dole ne Allah ne zaɓe su ya aikata su amma duk abin da suka sahi abin da za a ba mutum sakamako ranar lahira na kwarai ko na banza to wannan ya bar ma hannun mutum ne suna hannun mutum dukansu kwata-kwata babu damar mu ce wai Allah ne yake aikata su kai tsaye shi ya yi aikin a'a na'am kamar yadda muka ce shi ke baka kudura shi ke baka lahiya shi ke baka gashin wasu abubuwa wanda suke taimaka maka ka aikata wannan abubuwan amma ba shi ne Allah subhanahu wataala ya aikata ba shi ne Allah ɗin ba ma'aikacin wannan ayyukan wannan mu sani kusan ma muna iya cewa yanayin da ka samu kanka tarbiyyar da ka samu malamin da ka samu mai koya ma karatu duk wannan abubuwan suna ƙara taimaka maka cikin iradar ka ta zamanto irada mai kyawu mai gane me ya kamata ta zaba na kwarai mai gane me ya kamata ta zaɓa wanda baya da kyau wannan kusan shine ma kenan amfanin tarbiyya amfanin gado yana baka dama ma ya karfafa maka ma zaɓinka ba wai a ce gaba ɗaya kwata-kwata tunda ka samu kanka cikin yanayi kaza shi kenan baka da zabi ba yiwa wannan kenan sannan daga cikin tambayoyin da suke cewa saboda ke mun bada da amsoshi a gurguje suna cewa wai ashe Malam lam yajib lam yujad kenan dalilin 'yan falsafa nan ma sun yi kuskure cikin gane ma'anar wannan jumla ɗin saboda abin da ake ni da wannan ma'ana ɗin wai abin da duk illolin shi ba su haɗu ba saboda duk abubuwan da suke haɗuwa ana cewa sai illa ta game gaba ɗaya ma'ana dalilan dalilan samun wannan abubuwan sai sun game sun haɗu gaba ɗaya cif sannan ake samun wannan abu kenan da wannan illolin gaba ɗaya sun haɗu don abu guda yana iya samun illoli da dama kamar misalin jiya da muka ce mai dafa shayi bayan ka so ka dafa da za ka tashi wannan ɗaya daga cikin illa ce tashinka kenan motsawarka zuwa dafa wannan shayin ibar ruwanka zuba su cikin wurin da za a dafa su duk yana daga cikin dalilai na samar da shayi saboda duk wannan in babu su ba yiwa a samu shayi saboda kai baka iya ce ma shayi ya zamo kawai ya zamo kamar yadda Allah yake cewa zamo ya zamo dole sai ka bi wannan abubuwan sannan da kunna wutar shi. da barin ruwan hasu taso su kai su ɗauko zahin da za su iya kada lipton din da zaka sanya sannan ka kawo lipton din ka sanya ka kawo sukari ka sanya sannan ya haɗu kaga wannan abubuwan duk in ba su haɗu ba to a nan ma in ka gane wannan misalin hakanan halitta sannan hakanan in muka komo inda muke magana ayyuka na mutum ayyukan mutum yana daga cikin irada da zaɓi na mutum cikin ayyukan shi don in bai so ba yanzu Allah ya baka lahiya ɗaya kenan ya samar da kai a wuri inda kake son ka aikata abin da kake so biyu kenan sannan ya kawo maka duk abubuwan da ake bukata cikin ayyukan da kake so uku kenan sannan ka cikin aikatawai da san ka da yin wannan ayyukan na hudu kenan ko har ma wasu abubuwan suna kai shidda haye da haka nan sai sun haɗu sannan za a cewa yanzu mutum ya aikata abu ba kawai daga Allah ya baka lahiya ba ya samar da kai a wurin ya hore maka da abubuwa Shi shikenan a ce a yanzu kawai dole ayyuka sun tabbata a sai in ka tashi ka motsa da kanka kayi abin na'am Allah yana da nashi baiwa da kyauta da yake maka amma kuma har yanzu dai ayyukan wake yin su wani ne kai tsaye ke aikata su kai ne ba Allah ba a saboda haka ne ma yake shirya ma mutane kamar da muka ce wani zai shirya mishi wuri a hayya mishi ya ba wasu mutane misali kamar da ake kawowa wasu mutane wani za su shirya maka wuri ko mutum ya shirya maka wuri na sabo kamar yanzu misalin na annabi yusuf wanda mun sani amma zulaika ta shirya mai komi da komi amma ya zaɓi kar ya saba amma da yawa daga cikin mutane wasu in an shirya masa wannan wurin sai su zaɓi su auka ciki kenan wanda ke da cewa har yanzu ko da an rihe maka komi kana da dai zaɓi ƙohar zaɓi ba ta rihewa Allah ya hayi a komi ya ba wasu mutane kuma damar su ƙara hayi a maka komi su shirya maka komi amma har yanzu dai zaɓi na a ka saboda haka nan kenan wannan madadi da suke kawowa ana nihin sai illoli gaba ɗaya sun haɗu na yin aiki daga ciki hada ai zaɓin mutum to wannan shi da in har kace har zaɓin mutum shi ma ana tilasta mishi ne za mu ce kai kuskure saboda abin da ake hayya mu mutum a shirya mu mutum yana yawa ka ce dole ne an shi Allah ya shirya su aikin Allah ne amma dai daga ciki zaɓi na mutum ne sannan inda suke cewa ai Allah ya ce shi ke shirye da wanda ya so shi ke ɓatar da wanda ya so a nan wurin ma abin da za mu cewa Ɗan uwana kaka kalli wani sashi na ayoyi kai watsi da wani sashi wani sashi na ayoyin alkur'ani ne Allah ke cewa ya raba shirya ma ga muminai inda yake cewa qur'an ku saurara da kyau da kyau inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat lalle alqur'ani yana shiryar da mutane waɗanda suke mutanen ƙwarai wanda suke suka yi kowa tsayuwa cikin gaskiya yana ma kuma muminai bishara waɗannan wanda suke ayyukata ayyukan ƙwarai kenan ƙur'ani ku ba aka ce yana shiryarwa in haka nan ne inda gaskiya ne kawai Allah ke shirwa ya zai ce nan wani alƙur'ani yana shiryawa kenan kana gane cewa shirya ba wai kai tsaye ne ba daga Allah ne a'a yana shirya maka wuraren da ya kamata ka shirya muqaddimati daban-daban daga ciki kuma hada zaɓinka a nan za mu dakata sai kuma darasi na gaba inda za mu kawo wata nazariya kuma ta wasu mutane sannan mu kawo fiyayyen nazariya wadda ta yi inganta kowa ya gane ta kuma yarda ita wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin